kallon mu barkanmu da warhaka sannan mu da sake saduwa a cikin shirin Muleka Kaniwood. Shirin Muleka Kaniwood shiri ne da yake gayyato muku waɗanda suka jibanci wannan masana'anta ta Kaniwood kama da kan masu bada umarni, masu shiryawa, wasu lokutan har da mawaka wanda ni Usman Ma'azu nake gabatarwa a kowane mako. Kamar yadda muka sani, wannan karan ma mun gayyato muku wani babban hamshakin mawaki a tare da mu yanzu. Wato mawakin shine Assalamu alaikum masu kallon mu sunana Hussein Abubakar wanda kuka fi sani da Hussein Danko. To masu kallon mu kamar yadda kuka sani duk wanda yake kallon shirin fina-finan Hausa ya san Hussein Danko mawaki ne wanda ya fice a fagensa kuma ya ba da gudunmawa ta bangaren aikinsa ɗari bisa ɗari a wannan masana'anta ta Kano ɗin Kasancewar wannan shiri namu yana da gaɓoɓi za mu tafi gaba ta gaba domin nishaɗinku. Ba saja, ba saja, ba ƙarshe to komai ya farko zai yi ƙarshe ni gaba mai iska na maraban makashi ya bi sau buɗe wuta na fatattaki mai mini wani gani ɗan soja ta da ta da ɗatar sani gari ta da inda mutum tara da uku so uku ai shi ne tara mai taɓuwar kai shi ne sha tara mai kyamar dare dole daddara yau ta hutu tare da kira ga yi muku sautar yi saja. Barkanmu da dawowa, kar ku manta kuna tare da shirin Muleka Kaniyot tare da ni Usman Ma'azu a kowane mako. Tare da ni babban bakonmu na wannan mako shine a Malam Usaini kamar yadda masoyanka suke jin waƙoƙinka suke bin ayyukanka za su so su ji yaya Usaini har ya zama Usaini. to Husaini ya zama Husaini amma ƙarƙashin wani hmm. dalili kuwa shine abin da zan faɗa na zauna a hannun mai gida na Ibrahim Danko da shi sa ake kira na da Husaini Danko to anan dai zan iya cewa anan suna na ya samu asali da Husainin Danko eh. to amma asalin suna na shi ne Husaini Abubakar Husaini suna na Husaini babana Husaini kakana ai babana abubakar kakanka usain eh. a to dai haka asalin suna na yake amma a masana'antar industry na samu wannan suna usainin danko eh. to masu kallon mu za su so su ji da ya ta ina gwagwarmayar ka ta fara a wannan masana'anta ta kaniyot to husaini mazaunin haifafan garin plateau state ne wato jos an haife ni a masallacin juma'a layin sarkin arab Eh. to na taso a nan na primary school ne secondary school ina dai gaba da a garin plateau state har allah ya kawo ni nan jihar kano to na zo a gaskiya lokacin da na zo nan kano na zo da sha'awar koyon kiɗa ne a nan gida na ibrahim danko eh. dan lokacin ban ma taɓa tunanin zan yi waka ba eh. <laughs> dan na ga masu waka suna waka sai in ta sha'awar abin lokacin da yake ni lokacin da na zo rikodin na fara ma kafin fara koyon kiɗa to na zo na hannun mai gida na ibrahim danko yana nuna min yadda ake recording yadda an mutum ya shiga cikin voice room kamar sa bakar sa lokacin su eh. adamu na gudu su sadi da dai sauran mawaka suna zifi haka sun hamu na gudu eh. to duk lokacin suna zuwa studiyon ibrahim da ko ana ayyuka da su eh. akasari ni abin da nake yi sai dai recording in na yi recording mm. sai tashi shigo mai gida na ibrahim da ko ya zo ya yi gyara murya kamar mixing kenan da muke magana ya gyara murya cikin dai za a kara kiɗa zan abin nan to daga nan sai na fara ganin yadda yake mixing eh. yana gyara muryar sai ni sai na fara sai shi ya zamana kiɗa yake bugawa ni kuma ya turo mu mu ɗaura eh. voicing in mixing cire mutum to daga nan na fara sai nake irin sha'awar nake cewa ni yanzu yanzu abin ya zan fara waka eh. abin sai na fara shi da na fara sai ake ta mun dariya a ran da na fara waka ma da na sa ta a studio su abin da aka zo aka jiji su mai gida na ibrahim danko da su alice alice officer lokacin da na ce musu na yi waka da suka suka saurara aka dinga min dadi eh. aka ce ya kai abin da yaushe kuma za ka fara waƙa to da na fara ita lokacin abin da sa suka yi dariya wata tsohuwar waƙa ta ce ina gani zan iya tuna ta eh. dawo dawo masoyi na dawo ba za na dawo ba laifin da na yi ka zamto ya wa wallahi na tuba to ita ce waƙa da na fara eh. lokacin da na gama ta da aka zo aka ji aka ta min dariya sai a lokacin har kuka haida ne nake tunani nake cewa to bata yi daɗi ba ne ko kuma ya ake waka eh. na tsaya dai nake ta tunani da kaina da na ce to amma ban san me yasa suke dariya ba hmm. na ce to bari in tsaya kuma in nutsu in ga to wacce waka kuma zan kare eh. nan gaba sai na tsaya ne nazari na taɓa wata soyayya na sha wahala a wannan soyayya sosai sai ce to bari in ba da tarihi kamar yadda na yi wannan na eh. waka ta baya eh. da ne ta dawo da eh. kuma yanzu wani abin nan wannan ko bari in ta labari eh. in ji wannan ma za a yi dariyar ko kuma za a yi ba da ita to da haka dai gaskiya na fara da ne wannan wakar duk wanda ya shigo ya ta sai ce waka ta yi daɗi waka ce ta labari da na na labarin fatima to da na ba da wannan labarin daga farkon abin da ya faru har zuwa ƙarshen soyayyar mu da wannan yarinya ai da ni na tsara wa kaina Eh. na ba da labarin waka. Eh. to da ko su wanda suka zo kamar dariya da farko da suka zo suka ji wannan ta biyun suka ce a ah, suka ce to yaro ya fara samu eh, zai iya to ina tunanin zai iya waƙa <clears throat> sai na tambaye su nake cewa to wancan waƙar kuma da ni ake mata dariya ne aka ce ta yi daɗi amma kai ɗin ne idan ana jin waƙar zai nan yadda kake abubuwa haka ka sun kuyi da kai kamar kana ganin yare ne shi ne ake maka mm. dariya amma ka dan waƙa ta farko ɗin ta yi daɗi wannan ma ta yi daɗi a eh. ciki sai alai sani Rello. sai eh. ke cewa yana son wannan wa ta farko da na taɓa eh. sai na ce sai na ce a me zai saka sai ya ce a fim zai saka ina ganin wasa ne sai gaske ne sai zo kuma sai kuma jin wannan ta labarin fatan ita ma sai ya ce yana so to zan iya cewa shine mutum na farko da ya fara karɓar waka ta ya sa ta a fim to muna cikin haka yana zuwa in ya zo wata waka ko na wata waka haka sai ce na taɓa wata waka sai ce masu ina sai ce buɗo sai mu buɗo mai sai ya ce sai ya ce to amma ka gani ga labari na ga inda yake da guri kaza ya kamata ka dan gyara mun kasa kaza eh. Don muryar mace ce za a gyara sai ya ce to gurin gurin nan kaza mace ce kamata ka ce ta sa kaza to daga hmm. lokacin da ka fara waka zuwa yanzu kayi kamar waƙoƙi nawa gaskiya zan iya cewa a iya kwakwalwa ta wanda zan iya tunawa zan iya cewa kamar na yi guda talatin ko eh. kuma sama da haka ko kuma ƙasa da haka eh. waƙoƙin da zan ce na san na yi su to amma daga cikin waƙoƙin nan da ka yi masoyanka za su so su ji waɗanne waƙoƙi ne daga cikin waƙoƙin da ka yi waɗanda ka fi so a ranka ko kuma to ne yana da wani abu da hmm. idan na ce na ware ga waƙar da na fi so hmm. a cikin fim ko kuma ga waƙar da ni na ajiye a raina na ce na fi so eh. zan iya cewa gaskiya na yi karya Eh. saboda har yanzu ni ban yi bakan damiyar waƙar da zan ce ta shiga raina ina son ta eh. sai dai kawai in ce na yi ta jos nishaɗi eh. amma a waƙoƙin da ni na yi wanda nake so gaskiya ba mawaƙar fim bace waƙa ce ta biki <laughs> yawwa wacce zan ce ko na shiga mota ma ina sata eh wato bayan waƙoƙin fina-finai da kake <coughs> kuma kana yin waƙoƙin biki ina waƙoƙin biki gaskiya mm. zan ce gaskiya na fi son waƙar bikin nan da dai ita kuma na yi ta gaskiya tun da daɗewa amma eh. har yanzu dai ina santa amma a ce ko na ware wani bangare a ce na fi son wani kaza ko na fi son fim ko na fi son waka bikin ko abin a a kawai dai ni wannan aji a raina ne na fi santa gaskiya to a baya ka gaya wa masu kallon mu mm. cewa ka yi waka ta farko ka ɗan rera mana ita mun ji mm. sannan za su so su ji wakar da kake cewa ka yi ta biyu har aka yi ta yabon nan mm. ita ma yaya take to zan dan iya rera ta ko kuma zan dan iya tuno ta dan gaskiya ta dade eh. na tsinci kai na yau cikin kangi na so mai zafi fahati ina kaunar ta dole ta samu kai ban kwana ranar talata ta zamo farko a soyayyata na yi kwalliya zan je ziyara can wajen kakana. Yusuf abokina ya zo kofar mu da mota domin raka je ziyarar hajiya mai duba. Wato ina ma a ce ni ma mawaƙi ne, <laughs> yadda na ji kana rera nan gyangyaɗi ka so ka sani. Wato kasan a ah, masoyanka suna bibiyan waƙoƙinka yanzu ina jin da ka fara rera wannan wani ma ya tafi tuna a wace fim aka sa ita wannan wagar daga cikin waƙoƙin da kai yi ah, bayan ita wannan wacce ka mana yanzu mm. ah, waɗanne waƙoƙi ne suka fito da kai duniya ta an karafa useni shi ma mawaƙi ne eh to gaskiya a farkon farawa na fara da garinmu da nisa eh. garinmu da nisa soyayya ta zama aka da sauransu wannan tana mita gaskiya na namanta da nisa eh. amma kuma gokin su ba saja su tafiya da gwaninka da dai sauransu eh. to masu kallon mu kafin mu ci gaba da hira da babban bakonmu na wannan mako mm. za mu tafi gabar da muke da ita ta gaba don nishadinku ga wannan

Usaini kamar yadda ya lissafa wasu daga cikin waƙoƙin da ya a cikin fina-finai da ya lissafa kamar irin su basaja ko wani abu kasancewar akwai waƙoƙi da yawa a basaja wace waƙa kai daga cikin waƙoƙin da aka sa a cikin basaja to a basaja sai dinga kamo su <clears throat> na yi basaja da farko mm. na yi takun farko na yi basaja ah, na ake cewa ne saura kiris eh. na kuma basaja takun ƙarshe Eh. to yanzu kuma mun tafi basa da gidan yari duk eh. zan iya cewa da dokoki na a ciki eh. ta farko wanda na yi ba sa ji aso ke bari ji kalamina soyayya ta ni da ke ba sabawa ko kuma Watan magana a cikin ciki kan fitar magana ta fito fili idan an gwada mana ba sa jamu ko ni shigar 'ya'yan asali. Akwai kuma ba sa jan aso saura kiris ajiya a ba ta ɓuya ba babu ja in ja da mm, na gani manufar riki mm. da ta wasu zama ɗaya gaskiya ne to a ɗan mun ji shahararrun waƙoƙin da duk a masana'antar film industry su ake ta ji kusan a yanzu suna daga cikin waɗanda ake ji wace hanya ka bi don ganin wannan matakin nasarorin naka har ka kai wannan matsayi yanzu to ni abin da gaskiya na rike ba abin da na kudurkiya kamar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan gaskiya zan ce shi ne karfi da kuma shi ne jari na kuma shi ne abin da nake yi gaskiya to gaskiya zan iya cewa ban da wata nasara da ta wuce wannan illa ta soyar annabi muhammadu gaskiya ita ce babban nasara ta Eh, kuma kana ba wa masu sha'awar su zama usaini ga hanyar da usaini ya biya zama usaini to da farko dai gaskiya sana'an can sana'an nan da muke cikin ta gaskiya eh. ladabi da biyayya da kuma girmama na gaba da kuma wa na tarar wa zai zo tarar da ni eh. na tarar da wanda yake gaba da ni dole in in girmama shi na tarar da wannan ya riga ni farawa dole in girmama shi ni kuma yau na tarar da wani ko na wuce wani eh. to kaga wannan ai ka bukatar da shi kuma kalma ce ta girmamawa sosai to don haka ni abin da na zo na tarar gaskiya na samu kaina a cikin ladabi da biyayya a inda na zaune eh. ina girmama na gaba da ni sannan kuma ni ma wanda suka kashi na gaskiya ni ma suna girmama ni eh. to ka yi mana bayanin irin yadda ka shigo cikin masana'antar fim masu kallon mu za su so su ji wani irin abu ne ya taɓa zuciyar usaini daga shigowansa masana'antar fim wadda ba zai taɓa mantawa da shi ba to abin da dai gaskiya ya shigo da ni sana'ar fim eh. kiɗa ne na faɗa shi tun a baya eh. kiɗa na zo koya a hannun mai gida na ibrahim danko eh ma'ana ka eh. san duk wani matakin nasara sai da aka yi gwagwarmaya to a gwagwarmayar da aka yi a baya hmm. wani akwai wani abu da aka taɓa maka Hmm. wanda ya taɓa sosa maka rai wanda idan ka tuna shi kana jin haushi a masana'antar gaskiya har yanzu ne ba da wannan kalubalen ba eh. amma dai dan wahala ka san duk mutumin da ya ce ya tafi nema ka tafi kuma garin da ba naka ba to dole za ka dan fuskanci wasu irin al'amura da irin na rayuwa eh. walau da gurin kwana walau abincin da zaka ci ko kuma walau da gurin waka zai sana eh. to dole mutum da masu da irin wannan kalubale to gaskiya ni dai alhamdulillah a lokacin da na shigo na samu karbuwa a hannun kuma gidana da kuma inda na zauna din a nan eh. SNA studio Alin eh. Salisu ofisa eh. to gaskiya na samu karbuwa gurin mun zauna da su ni zama ta lumana zaman lafiya da su gaskiya zan iya cewa ni dai ban samu matsala ta wannan bangare nasu ba kuma har zuwa yanzu to kasancewar yadda ka tsince kanka a harkar waka hmm. akwai wani wanda daga cikin ka shigo cikin masana'antar fim hmm. don ka shigo ka koyi kiɗa akwai wani wanda daga cikin familinka sana'arsa kiɗa ne wanda kake so ka gaje shi ko kuma ka shigo ne ka ɗauki harkar kiɗa a matsayin sana'ar eh to gaskiya akwai wani mahaifiyata eh. dan yobe state ne sai ji eh to shi dan ya cewa a familin mu dan ya cewa shi ne kawai mai harkar waka ko kuma kiɗa eh. sai ji boka wa mahaifiyata ne eh. a familin su ok cewa ko da gadon wakan ma ne to zan iya cewa daga bangaren sa eh ta bangaren sa ne bangaren gaskiya ba wani mai kiɗa ko mai kiɗa ba mun ko mai waka eh to wani irin kira zaka yi ga mutanen da suke daukan harkar waka a matsayin wata haraka ce ta lalata tarbiyyar mutane ko kuma to ita harkar waka gaskiya zan iya cewa kaman wuri ne akan kwarya eh duk inda ka karkata ka san kwarya haka take ta ban wannan in ka ɗaura wuri akan ta daina karkata shi haka dai dawo to ya danganta daga yadda mutum ya ɗauki waka mu a yadda muka ɗauki waka ba mu ɗauke ta ba ta tarbiyya ba eh. mun ɗauke ta mu sana'a ne kuma sannan kuma muna faɗakarwa a cikin ta muna faɗakar da mutane eh. to ka gani ba zan iya cewa na ɗauki waka ba ta tarbiyya ba eh. saboda ni sana'a ce a guri na kuma ni ban ɗauke ta ba ta tarbiyya ba to kamar yadda ka faɗa akwai gaskiya mutane da yawa wanda suke da haka wasu ma suna ce mana waka ba sana'a ba ce to waka ba sana'a ba ce a wurinsa eh, ko kuma kuna ga kyauta ce da Allah ya yi muku idan ba ku gode masa ba ma kun butulce akwai barwa da Allah ya wa mutum mm. na ka sanar da jama'a eh. malamai za ka samu suna sanarwa ta bangaren wa'azi eh. akwai bangare kuma da bangaren zamani na wasu ana faɗakar da su a tv za ka gani ga abin da rayuwa take tafiya mai irin wannan hali zai gyara Eh, ka gane eh. sannan kuma <clears throat> mai irin sha'awar ya shiga wannan halin shi ma in ya ga wanda ya aikata wani irin halin ya fada cikin wani mawuyacin hali ko kuma ya fada cikin jin daɗi a yanayin yadda ake tsara kamar fina-finai haka na hausa eh. to kaga mutum yau na ga ai wannan ya fito a dan iska to kashin sa ya koma ya koma a wahalce na ga wani ya fito a mutumin arziki kashin sa ya koma ya koma cikin mutumin mutanen arziki ya gaskiya danganta ga yadda mutum yake ɗauka al'amuran nan haka eh, mu mun dauke ta sana'a mm. saboda da danko ya yi gida da ita ya yi mota da ita ya yi aure da ita eh. kaga mai zance sana'ar waka sai godiya da sa albarka gaskiya ne mm. to kasancewar wannan shiri namu shiri ne mai gaɓoɓi kuma muna yi ne don masu kallon mu za mu gabatar musu da gaban mu ta gaba wato takaitattun fina-finan mu goma na mako daga wakiliyarmu domin ku Masu kallon mu barkamu da warhaka. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a wannan mako. Maryam Isa Abubakar nake kawo muku fitattun fina-finai goma. Fim ɗinmu na goma daga bisani na kamfanin Sky Entertainment ba da umarni Ismail Khalil Ja'in. 'Yan wasa Yakub Muhammad, Ummi Lollipop, Aisha Sky da dai sauransu. Duk abin da ya faru da ke, ke kika jawo wa kanki. Domin da na a kamar ba ne ta na ce da shekaran jiya ba. Bayan da ban yi ba zan maraba shi da gidan bala, amma ki kake. Duk matar da ta mai da namiji uba to za ta mutu marainiya. Ashe ba ki da hankali? Kai tsaya! Saboda wannan musaka kake danganta mana talauci a gidan nan? To Allah kiyaye. Na so ke sani cewar ko lokacin da da nake talaka ban zauna da mara kafa ba. ba zama da fakiriya ba batana kuma yanzu da allah ya azarsa nake da kuɗi na da gurguwa to me aka yi kenan ai gogo wannan wannan na rantse da allah abin da ya faka ma za ta aikata na tara ina take abubakar sheshe ya shirya abdulhamid abdulkadir ya ba da umarni 'yan wasa al'amin buhari Yakubu Muhammad, Fati Shu'uma da dai sauran jarumai. Ina guje maka faɗa ajalin ka tun kafin ya zo. San aure na a gare ka tamkar gayyata mutuwar ka ne kusan baka sani. Bakar magana da farar magana. Oh ni duk ne abu. Haka zalika da kukanki da murmushinki. In dai akan aure da ke tsakanin da ke ne. Aha daidai suke ni wallahi. Ga <laughs> 'yar uwarki na mun kawo miki. Na haka sai ki rike ta amana. Ke saurara. Amana? ta ina ai ba ni na aure ta ba da za ku zo ku bani amanata dukkan maciji bai taba sa an yi kawance da shi ba saboda bakar zuciyarsa dukkan duniya da kyalekyalen cikinta bai sa nasu wani abu ban talabijin macuci azzalimi da wannan nema nake yaki da kai yau wata hudu da kwana goma idda ta kare yaya magana auren namu wani mataki ka ce za ka ɗauka game da waccan ta ɗauki ran mahaifinka na ɗau alƙawari duk wanda ya kashe mahaifina sai na tare numfashinta na ƙarar da rayuwarta to wannan da take gabanka ita ce ta kashe maka mahaifi ta kuma mai gani bazawara na takwas naira da kwabo ba da umarni shek Isa Alolo, shiryawa Usman Ma'azu. na kamfanin Friends Entertainment, 'yan wasa, Yakubu Muhammad, Nafisa Abdullahi, Adam A. Zango da dai sauransu. Zan ganke da abubuwa guda hudu. Na farko, tarbiyya, kamun kai, mutunci da kuma kamala. Me yasa kake yi kamar ni ce abin zargi? Kai me yasa ba za ka zargi kanka da kanka ba iye? Zuciya ta bi gidaje zuciya ce. ta kan liƙewa abin da take matakar so me yasa za ki zaɓi tarwatsa tarin ta, maimakon ta? me yasa ka tashi Ka sai ka ce zai ɗauke ni ya gudu da ni me yasa ki ƙoƙarin nuna cewa hakan ba laifi ba Me kawo magani in ta sha wallahi gwara ta mutu halima ba ta ɗauki kanta a matsayin cikakkiyar musulma ba irin kayan da take sakawa abba ba su daidai da na al'adar bahaushe da kuma musulmi naira da kwabo Na bakwai, gudun wuce sa'a na kamfanin Alhayat Entertainment. Shiryawa, Hayatuddin. Ba da umarni, Usaini Ali Muhammad. 'Yan wasa, Ibrahim Mandawari, Bello Muhammad Bello, Rahama Sadau da sauran 'yan wasa. Na gaji da gafararsa har yanzu ban ga Haba! Na gaji da jiran gawan shanun da nake yi a cikin gidan nan. Na gaji da rashin zuciya da nake nuna a cikin gidan nan. Ana kora ta kamar karya. idan har kana so na da gaske ka fita ka je ka nemi kuɗi tun da sauran yes Mina. Gidanku suna da dukiyar da mutum dubu za su shekara dubu suna ci ba tare da ya ƙare. Kawai ni abinda nake so gaba ɗaya dukiyar nan ya dawo ƙarƙashin ikonka. In yana ƙarƙashin ikonka ni ma zai zama ƙarƙashin ikona. Lalle ta tabbata mahaukaci ne kai. lallai ta tabbata sha-sha-sha ne kai lallai ya tabbata baka san ciwon kanka ba gudun wuce sa na shida halacci na kamfanin nuhu movies shiryawa mustiji new. ba da umarni Ali Nuhu. 'Yan wasa Ali Nuhu, Sadiq Sani Sadiq, Rahama Sadau da dai sauransu. Daga lokacin da na haɗu da ki sai nake ji a cikin jikina na samu sanar magance rayuwata. Shari hawa domin ganin sai na taɓa mu zuciya. hawaye amma na san duk duniya ba wanda ya kai kasan ganin hawaye na ba zan taba fita daga cikin wannan damuwar da na shiga a yanzu ba ka san shi so tsuntsu ne yanzu ya tashi da kaina ya dawo kanka kar ka bata min lokaci a banza kawai ka tafi gaba nuri ba na san ganin ka na biyar ina kika ji na kamfanin kamal international shiryawa abdulaziz dan ba da umarni Kamal S. Alkali, 'yan wasa, Hadiza Gabon, Yakubu Muhammad, Abba Almustafa da dai sauransu. Faɗa mu gaske. Ita ce kaɗai za ta fita sai dai mu kuma za su mun sharri. <laughs> Bakin kishin naku har ya kai ku shigo cikin gidanmu ku yi rashin mutunci. Talatu ita ce mace ta biyu da na kira. ta ce baki ce ba ina kika je na je mu ne kan ƙarya kike ina kika ce tambayar ki nake ina kika ce ina kika je Zainab ba za ki faɗa min inda kika je ba ka yadda da ni ya amsa ku da je ba baki ce mu ba ina kika je Na hudu, wuta Sallau na kamfanin Abnur Entertainment. Shiryawa Abdul Ahmad. Ba da umarni Nasiru Alƙoƙi. 'Yan wasa Rabilu Musa Ibro, Suleiman Bosho, Nafisa Abdullahi da dai sauransu. haba sannan ai ko da wuta ka zo a hannun ka garin nan ya fi karfin ni ne nan nake da sinadarin cin zaben karamin hukumar nan baka da su wallahi baka da sinadarin cin zabe billahi allazi la ilaha illa huwa kana da sinadarin da zaka ci zaben garin nan ka zama ciyama daga yau honorable honorable wuta wuta wuta sallau wuta sallau bil adama sai ban ba ka juya sai na biya da ban Ɗauke ɗani ku tafi wani foto. Ko gafe, gafe ba ni na gafe. Idan masu kawo a nan mara ta fuje nan. Babu, babu, ni babu. Babu. Ba su ranka. Iro. Kai fa. Sunana Alhaji Muhammadu Sallau. Ka rubuta musu sunan a bayan su. An gama, an gama. Sunan Idi. Idi. Alfi da hamsin zai rubuta. Idi. Idi. Fim ɗinmu na uku, Ruwa a Jallo, na kamfanin Kamal International, shiryawa Abubakar Mai Shadda, ba da umarni Kamal S. Alƙali, wanda suka taka rawa a cikin shirin, Fati Washa, Adam A. Zango, Yakub Muhammad da dai sauran. Na lura da cewa ana so a hana mana jin daɗin rayuwa ne, bayan ni ban hana ma kowa ba, ba na shiga rayuwar kowa. Babu mugunta a zuciyata, tsakanina da mutane sai kyautatawa. Bana kyashi da kowa akan me za a yi mun wannan mummuna da Allah ta Allah ba ta kafa karfin su Allah shine mai ji kuma shine mai gani biyan da za su yi da kai da baka faɗa min ya mutumin nan yi maka ba ka kashe shi da kuma yadda aka yi ka kashe shi ban damu da yadda aka ka kashe shi ka saka shi a bayan motar ka za a yanke mun hukunci kisa ko kuma ɗaurin rai da Usman ko dai kai ka kashe shi ai sai wannan me kuke nan wallahi tallahi yalla bai habar wiwi muke sha eh wallahi yalla bai koken muke sha koken da bakin kuke faɗan wannan magana lalle abin ya fara taba muku kwalwa mm, salusi duba mun buɗin nan me a ciki naga sun buɗe ta eh kai da ya ci a ciki gawa yaran nan ba su suka aikata kisan kai gawar ba ta su bace waye kisan ka kuma gawar ta wace shi ko in ce ta waye na biyu daga Niseke na kamfanin Saira Movies. Shiryawa Nazifa Asnanik ba da umarni Aminu Saira. Taurarin cikin shirin Zahraddin Sani, Sadiq San Sadiq, Sadiq Ahmad, Hadiza Gabon da dai sauransu. Me kake so na ce musu? Kana so na faɗa musu abin da ya faru ne? Bayan mun yi alkawari daga ni sai kai. Duk duniya babu wanda zai san abin da ya faru tsakanina da ke. daga gani sai ke da gani sai ke babu mahallukin da zai san kina dauke da wannan larurar daga gani sai ke na fara riga na gaya miki daga gani sai ke da gani sai ke da sai ke duk maganar ku iri daya daga gani sai ke hey! stop this music me sa ka nermin da gida kamar club come on dad sun zo ne su taya murnar dawowa daga america they want to celebrate with me Yeah. Na ɗaya a wannan makon, kallo ya koma sama, na kamfanin Alrahus Production. Shiryawa Yusuf Bello, ba da umarni Malam Aminu Saira, ‘yan wasa Jamila na gudu, Ali Nuhu, Tijjani Faraga da dai sauransu. Wanda yasa nake killace maka kaina, kai kike wofantar da naka a waje. Me yasa nake kare mutuncinka, kai kake so ka walakanta ni. Kallo ya koma sama. Wai ne ne maka, me yasa kake so ka rusa ni? Ka dakatar da renin hankalin da kake haka. Ilyasu abokinka ne, ta ya zai tona maka asiri? Kai za ka faɗa mana dole ko ta wuya ko ta daɗi. ya aka yi accident din ya faru su ba za su iya sani su dai sun ji kara garam sun juya sun ga mota ta fada rami kafin su zo ta cinna wuta ka wa wata ciki ta yi barazanar za ta kawo ɗan ta ɗauki fansa ta hanyar yi maka baƙin fenti a idanun masu dangwale ƙuri'a ta ɗauko mota drop tunda motar da aka yi accident da ita ai kalar tasi ce gwab ce ka biyo su a baya ka tura su a rami suka mutu sai dai da Allah ya tashi tona maka asiri yaron da ake rikici a kansa ya tsira bai mutu ba matarka kafin ku yi aure ta nuna maka soyayya wanda wannan ne baka confidence cewa za ka iya kai ɗanta karba ta kuma yadda da duk ƙaryar da za ka shirya musamman da yake ka tanadi masu maka shaida abin takaici a ciki har da ni hasbunallahu masu kallon mu mu da dawowa kar ku manta kuna tare da shirin muleka kaniwood ne tare da ni usman ma'azu da babban bakonmu na wannan mako wato usaini danko a malam usaini kasancewar kayi waƙoƙi da dama kamar yadda ka faɗa mana a baya yaya ake yi idan kuka zo yin waƙa duk da cewa ɓangaren ku ne kuke iya bambanta waƙar baya da ta gaba ba sa kama eh akwai abu da na faɗa da su inda ya kamata eh. na yi magana kan baiwa kowa da irin baiwa da Allah ya masa eh. abin da kuka kake magana a kai ya muke bambanta ko kari ne kake nufi ko eh. a ce karin wannan waka ba ta kama da wannan eh, ba ta kama da wannan ba to shi ne gaskiya shi wannan baiwa ce daga Allah hmm. dan Allah ya maka wasu da gode masa amma za ka samu a cikin mawakan namu ba sai na kama suna ba wanda za ka gani in ya yi karin da za ka karin nasa yana ɗan kama da wancan mun da za ka ɗauko wancan ka ɗora shi kan wani idan za ka ga ya hau gaskiya to ana samun ire-iren wannan to usaini yaya alakar ka take da sauran mawaƙa yan uwanka kowane mawaƙi ne wanda ka fi kusanci da shi eh to gaskiya mawaƙa biyu ne zan ce muka fi kusanci da su ko zuwa uku har hudu eh kusanci na da abubakar sani nuriyan inuwa umar m sharif adam hassan na hudu eh. gaskiya zan ce mu kusanci gaskiya sosai saboda akasari ma walau ko ne waka ko kuma wani sai waka ne zuwa a ji waƙar ko kuma a ce ke kaida a gyara kaza a gyara kaza eh. ita duba waƙar wasaja ta farko da na yi eh. za ka ga kurmuri hawa ka Ya ke ɗora wasaja saja. Eh. an yi na gama waƙar ba a sa wani abu ba sai ke cewa idan aka ɗaura kaza ɗin nan ai kaza zai daɗi idan ce to shiga ka ɗaura sai ya shiga ya ɗaura sai ce ɗaura da murya ta da cikin ɗaura ta ba kai ma ta ka ta shiga a haka aka gyara ta ta kuma a haka Eh. to malam Husaini wani sako zaka tura masoyanka kasancewar wannan dama ce ta idan ka isar da sako zai tafi kai tsaye zuwa ga masu kallon mu masoyanka me zaka iya ce musu to gaskiya masoya na ina ji da ku kuma ina alfahari da ku hmm. kamar yadda kuke gani na a yanzu to kuma ina ganin ku a cikin zuciyata kamar yadda ma nake a cikin zuciyarku to sakon da zai nuna mana gaba daya sai in ce to Allah ya sada mu da alkhairinsa To wani irin kira za ka yi da sauran mawaƙa 'yan uwanka kuma? To kira ga dangin sauran mawaƙa kamar da yadda na faɗa din da ya farko ladabi da biyayyen kuma da girmama na gaba to ya kamata a ce wato da ta akan haka. Eh. Shi ne abin da zan faɗa. To masu kallon mu a madadin hukumar gidan wannan talabijin tamu mai albarka ni naku Usman Ma'azu a kowane mako nake cewa sai wani makon idan Allah ya